ya koma ne an zo da hidaya eh, insha Allah sarki Allah ya raka ka ya biya ma bukata duniya da lahira insha Allah to madalla a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين Allahumma salli ala Muhammad wa وعلى Muhammad. to cikin hidaya in ba a manta ba satin da ya wuce mun yi batun abin da ya shafi kalkala mun karasa ta to za mu shiga yau abin da ya shafi makharijil huruf fasalin fi bayani adadin makharijil hurufi fasali ne za mu shiga wanda zai mana bayani na adadin mafitar harfa ta ina harfa suke fitowa bai da na ce fa ko fa da hakarin hannun da fata baki daga nan fa take fita fa fa to ɗaya daga cikin mafita kenan sanayal uliya da kuma ɗarfi sanayal uliya da kuma abin da ya shafi shafatai ne shafata sufil fata baki ta ƙasa kenan shafata sufila din nan fata baki ta ta ƙasa to kaga wannan kenan to saboda haka yau za mu shiga wannan babi sai mu tsaya mu nutsu sosai yawwa shine iri ɗan eka dan Allah wanda Allah ya ikon iyawa to yanzu ka samu iri ɗan eka ka gama da fahami na ƙur'ani in ka san huruf ka san makarij ɗinsu to ka samu harafi na farko ai fahami na farko mafi muhimmanci ka gani ko na abin da ya shafi shafi na 27 ne an lura shafi 20 da ko 30 ne 27 ko yawwa to fasalin ƙasa za ka gani shi fasalin bi bayanin adadin makarijil hurufi fasali da yake bayani akan adadin mafitar harfa kam su tambaya kam hiya makarijil huruf nawa ne guranan da harufa suke fitowa <clears throat> wannan harufa da muke da su 29 ko 30 ta ina ne duk suke fitowa kuma mafitan nasu guda nawa ne ka ne ko ja jawabi hiya saba'ata ashara makhrajan yace mafita ce goma sha bakwai alal muhtari ga wanda yake da zaɓi an lura me yasa aka ce mana alal muhtari ga wanda yake da zaɓi ka san aya ko wanda Allah ya hore masa ba wani harafi da yake ba shi wahala shukuran lalla shukuran lafakar ban san wani harafi da yake ban wahala ba to kaga mutum yana da zaɓin yi daidai kenan idan kuma da larura wani bai akwai wani harafi da yake matse maza ko kamar mutum da zaka ji bai da r sai dai ce ha ha ko kamar abin da ya shafi a kabila kamar ta farisawa iraniyawa zaka ji mafi yawan allahumman su za ka ji Allahu kaman ha suke kiran ha wawi eh Ba za ka ji ballahu ballahu kaman ba suke cewa da wawi to kaga su haka nan ya zama lahan din bakin sa yake kaman Salman al-Farisi an ce bai da shinun bai da sha sai sa sa ko kira sun lamace yake as-sahadu shi yasa wawaye munafikai su dinga kirkira dariya <laughs> sai wata nan manzo Allah ya musu daddai ya ce ashinu inda Allah wa sinu inda Salman shi Salman sini ya faɗa shi kuma Allah shi ni ya karɓa dan me Salman bai da ƙudura bai da zaɓi haka nan aka yi bakinsa bai iya faɗan shinun saboda ya ce ashadu an la illallah anna muhammadin rasulullah haka Allah ya yi bakin Salman mai kiran sallar manzan Allah sallallahu alaihi wa to kaga asinu inda salmanu wa shinu inda Allah shi salmanu shi ne ya fitar amma shi kuma Allah a matsayin shi ne ya karɓa to da shi ne muradin salman to kaga mai zaɓi kenan to saboda haka in ka ji bakinka lafiya lau ka jaraba duk harfan nan ka ji ba wanda yake baka matsala a wannan makarar da zamu kawo sai ka ƙara godiya ga Allah maɗaukakin sarki idan kuma ka ji akwai wanda baka iya faɗa to kar ka damu kanka abin da ka gaza din in dai da wannan laruna ne shi Allah zai faifaye ma kai a ranka ga abin da ka faɗa amma bakinka ga abin da ya furta yanda Allah ya wa Salmanu haka kuma in ka ji wani bai iya faɗa kuma faɗan nan tasa ba wai jahilci bane ba gidadanci ba a'a haka bakin yake kuma irin wannan larura daga ji za ka gane wanda shi haka kawai yake abin da yanzu misali mutanen Bauchi ko hmm? in ka ce yaushe za ka zo yawwa zai ce yaushe da ka zo ya ce dan do ko da rana da suke jiya duk dan magaje sai da karo an gani ko to ya za a yi da wannan mutanen bauchi mafi za ka ji kuma duk abin da in dai za a waje za ka ji dan bauchi da zai ci to ya ka gani inda a ce ba nan Allah ya yi wannan <laughs> abubuwan ba ko to shine irin wannan abubuwan saboda haka in ka ji mutum bai iya ba ko language din garin su ne ko kuma ko ko ayan bauchin mutum ya ga dama wanda ya ji zai iya gyarawa to Allah yana da bukata ka gyara ka bambance da da za da wa da za da za an lura duk wannan za a iya mamanta to a kan mashi kashi ce da saboda haka kaga ba ba abin nan to shine ma'anan abin nan lil mukhtar ga wanda yake da zabi zai iya haka din su tambaya kam mawdi'an li hadhihi al-17 to wani bigire ne na wannan mafita guda goma sha bakwai makhrajan wannan mafita goma sha bakwai to wani bigire ne kenan ya ce ja jawabi ya ce laha khamsatu mawazi'in guri biyan ne abinda mafita sha biyar amma sha bakwai amma tana fita ne ta guri biyar kamar yadda ya zama harafi talatin a ashirin da tara mafitarsa ta zama goma sha bakwai to ita ma mafita aka ƙara dunkule ta koma ta guri biyar take fita an lura to shine sai aka ce mana laha kamsatu mawadin tana da mafita bigire guda biyar Aljawufu, akwai gangar kirji Jawufu, nan shine ake cewa gangar kirji nan Jawufu, jawufu wannan gundin nan wani gaje hmm, ko kamar habu ba eh dinas sirata eh eh dinas sirata ka ji ta anan take ita a gangar kirji take a gani amma ka hidina ko ma sidina ya gani ka ga ya hada da tarin sidai gina ko <laughs> sidina da masa kima to shine to na farko akwai ajaufu gangan kirji wannan fadin na kirji sai kuma abin nan eh, kuna duba wajen yawa wal halqu sai kuma halqu nan makogwaro shine shi kuma halqu ka akwai halqu ko halitta akwai kuma abin da ya zabi a halku kitso ai aski da halki wannan afon halki nan gun shi kuma ana ginasa da halki makogwaro an lura amma in ya a matsayin mubtada ana iya ce masa halku amma dai halku ba da ana nufin abin da ya shafi me yake da suna aski halki makogoro kuma duk ana haɗe su guda illa iyaka sai ka lura a wani santas ne ya zo yanzu nan da aka ce mana akwai gangan kirji sai aka ce kuma walhalku sai ka ce kuma da aski zai yiwu to ka ana lura da a wani gurbi ne ita kalma ta in kalma ta zama ta yi musharaka tana ba da ma'ana kaza lokaci kaza tana ba da ma'ana kaza lokaci kaza to sai ka lura a wannan santa ta zo sai ka gaggawa jefa ta ka ce ta wannan wance kenan to shi ke ce ma da makogwaro ah, abin nan sai mai kuma wallisan da kuma harshe hannan hannun hali harshe yana daga cikin makarijil hurub wa shafatani da shafatin baki labba biyu ta sama da ta ƙasa shine shafatani wal khayshum da khayshum mi a khayshum karan hanci na an'amta an lura an'amta ainun ainun na gani kamar yadda gaɗi ne ko yawwa ainun to ita anan take khayshum karan hanci shi ake kira da khayshum allura lura to shine abin da aka mana wannan shine bigirai guda biyar da harfa suke fita ta ciki mu ƙara sosawa su tambaya ma a qa'idatu allati yu'rafu biha makhraj harfi to wace ka'ida ce wadda ake sanin mafitan harafi da ita kuma wace ka'ida ce ja jawabi hiya an tuskinal harfa shine ka ɗaure harafi au tu tushaddidahu ko kai masa shadda wa dudkila alaihi hamza ka shiga masa da hamzatul wasali a cikinsa summa tusgiya sai ka karkata ka saurara ilaihi ido a gare shi ka ji fahai sun katsa inda ya tsaya fahai sun katsa a sau inda sauti ya yanke kana makharajahu to nan ne mafitarsa kaman kofi in ka ɗaure ka ce akpo! Akpo! in dai za ka kalkala to sai ka saurari wannan akwa ɗin na ina ta tsaya to ce nan ne mafita kafi ka ce ak ak ina ya tsaya nan ne fita an lura sai ka ce a a iyaka na budu na a ina ya tsaya na ina ya shiga hanci to nan ainihin take fitowa to haka da sauran harba suke al alibi ya ɗauri lam al ina tsaya al to nan ne mafitarsa an lura al nan ne mafito da ɗauri ake gane mafitar harafi in ka ce abdodu abdodu in za ka ɗaure ka ce audu audu audu to nan ne mafitarsa an lura <laughs> hannu ya ce kawai da wani ayya ne wani ayi wahala ce a ba wahala ba ce ba allah da yake ya san za ka iya allah ya san gona an ka kubewa za ta fito dama za ta fito gero za ya fito masara za ta fito wake za ya fito gujiya za ta fito acca za ya fito eburo za duk duk wannan kwayoyin a matsayin kaman harba yake in ka mallaki harba ka samu iri na karatu shine yace shine fahimi na farko to in ka iya su karike kowanne to alhamdulillah kai yanzu da ka taka sai zuba aiki kuma dada ka san sunan kowa ka san ta ina yake fitowa to nake tunanin kila ma iya da zango ana ko mu kara gaba a tsaya ko to shikenan insha Allah kada ya fita kuma <laughs> to shine ke cewa fasulun bi bayani adadin makaril huruf fasalin da yake bayani a bisa adadin mafitar harfa su tambaya kam hiya makarijil hurufi menene mafita harfa ja jawabi hiya sab'atu ashara sune goma sha bakwai makarajan mafita alal mukhtari ga bisa zaɓi me ya wanda zai iya mun yi misali alal mukhtari din nan cewa wanda yake da zaɓi wanda kuma ya san cewa akwai abin da ba zai iya faɗa daga ciki ba kuma ya tabbata haka Allah ya sa kamar masu ar din nan ah sai zai ce ha ah ka gani ko da bodin ɗinsa da da ar duk a a ce to kaga wannan sai afuwa ko daɗa to kuma za ka ga ko da wajen limanci ana tantancewa ka gani ko isa alfadari yake kwatanta manzan Allah din nan yake ce masa menene ma ce a ƙarshe yake cewa sahihul lafazi la ya talajalaju ka gani ko mutum ne abin bi mai kyakkyawan lafazi kuma shi baya laji-laji baya guriya guriya guriya guriya shine abin da ya makale a ko kuma in ina kaza kaza shine ne layata laji-laji in ya faɗi harafi kowa sai ya gani. kai ma ana kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama cewa mafi kowa iya furta harafin addadu adadu annabi muhammad ya fi kowa iya faɗa adadu ba ya fi kowa iya faɗa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam <laughs> gani ko to shi ne to saboda haka wannan batu kenan su tambaya kam mawdi'an li saba'a, wannan gurare guda goma sha bakwai ta ashara makara wannan mafaɗa goma sha bakwai kam mawdi'an eh, Lihadi hadhihi eh, wani bigire ne bigire nawa ke da shi ya ce ja jawabi laha tu mawadhi tana da bigire guda biyar ne wannan sha bakon gaba daya to gurin da suke fita kwaya biyar ne dame dame yace mana aljawfu akwai gangan kirji wal halqu da kuma makogoro wal lisan da kuma harshe wal shafatani da labba guda biyu sama da ƙasa wal khayshum da karan hanci su tambaya ma hiyal qa'ida to mecece ka'ida allati yu'rafu biha makhrajul harfi wace ka'ida ce ake gane mafita harafi da ita ja jawabi hiya an tuskina shine in kana so ka gane to dauri harafin da kake so ka gane an tuskina harafa ka ɗaure harafin au tushaddidahu ko kai masa shadda an lura wa tudkhila alaihi hamzatu alwasal ka shiga masa da hamzatul wasali summa tusgiya sai ka saurara an lura ilaihi idwa gare kamar da yake cewa yaban manzon Allah yana da daɗi muzgi lahu wal muhaddithu mai da wanda yake zantar da yaban annabin to akwai katafa lada da Allah yake rubuta musu a gani muzgi lahu wal muhaddisu to nan ma yace eh, sun matasugi sannan sai ka saurara ilaihi zuwa harafin in ka daurar ko kai mashadda fa haitun a as iya inda sauti ya tsaya kana makharajahu to nan ne mafitansa to kaga satin sama sai mutane su tambaya mal makharajil awwalu yawwa ina mal awwal ya zo subhanallah <laughs> to ta ina ya fita <laughs> to satin yanzu za mu mal makharajil awwal to insha Allah Allah ya gwada mana da rayuwa da imani in kuma Allah ya kaddara tafiya kafin rana ta yau Allah ya taimake mu da irin ah, su shirin nasarar Allah ya azurta mu da shahada alfama annabi mana lutufi to za mu yada zango a nan malam salisu coach ok to allah sarki